alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma sha biyar ga watan Janairun shekarar 2019 za mu yi magana ne akan karuwar jami'o'i masu zaman kansu a kasar mu Najeriya. Shin ci gaba ne ko ci ma baya? Sai dai idan tafiya ta yi tafiya, idan ba gwamnati ta fito ta kawo wani tsari yadda za ta daidaita ilimi wanda ita take tafi da shi da kuma ilimin da makarantu masu zaman kansu tafi da shi a samu wani ke yadda wannan zai inganci wancan mai inganci ba to za a waye gari jami'o'in gwamnati su ma sun zama tamkar yadda makarantu na sakandare lokacin da ya gabata ne ministan ilimin Najeriya Adamu Adamu ya bayyana cewa gwamnati ta amince da kafa sababbin jami'o'i hudu masu zaman kansu kuma ta ba su ikon fara aiki. Uku daga ciki na kudancin kasar ɗaya kuma na arewa. Waɗannan jami'o'in da aka buɗe sun kawo jimlar jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya zuwa 79. Akan wannan batun ne za mu tattauna a yau. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan ƙara yawan jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya? Ga kuma yadda kuka ansa mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga wurin Alhaji Yaro Bulbula inda ya ce hakan zai farfado da ilimi a ƙasa. sai sakon shehu adamu rijau inda yake cewa eto eh wannan mataki ne mai kyau ganin yadda muke da ɗimbin ɗalibai da ke kammala sakandare amma kuma samun gurbin karatu ya masu wahala saboda haka idan aka ƙara yawan jami'o'i masu zaman kansu ɗalibai za su samu damar samun gurbin karatu to sai kuma amsa na gaba wanda ya fito daga wurin badamasi mai shayi da magaram nijar inda ya ce Salam yau da gobe gaskiya kamata ya yi a inganta wanda ake da su yanzu haka. Sai Umar Tijjani yusufari inda yake cewa ba ma goyon bayan hakan dalili kuwa shine mai jiya ta yi balantana yau in ji Hausawa. Ko shakka babu ƙara jami'o'i masu zaman kansu ba za su amfane mu da komai ba illa ta taɓarɓarewar ilimi da ƙara cin hanci da rashawa mafita shine a ƙara inganta waɗanda suke yanzu. Sai kuma amsar mu na gaba daga wurin Awal Ibrahim inda ya ce wannan ci gaba ne haka muke so dama. Sai Yusuf Cimbi Niger State inda yake cewa hakika ne a gani na wannan abu ne mai kyau da fatan Allah ya taimaka. mu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Imrana Kankara inda ya ce ni fa ina ganin haka zai iya ƙara kashe karatu musamman ma a arewa. To mun gode ku ci gaba da an mana da tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye madalla yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen hausa hassan maina kaina da yadda ya tuntubi jama'a akan wannan maudu'i sunana muhammad kabir ɗalibi daga jami'a ta duwala kamar yadda ake ta kafa private jami'o'i masu zaman kansu a najeriya ni ina ganin kamar ba ci gaba ne domin kamar zai gazawa ce ta fuskar su jami'o'i na gwamnati saboda yawan tafiya yajin aiki da kasa ɗibar adadin ɗalibai da ya kamata a ce ɗibar wani adadi na ɗalibai da ya kamata a ce sun ɗiba domin rage ɗaliban da suke buƙatar shiga jami'a ɗin sosai saboda za ka ga akwai kwas da za ka ga misali sai kamar yanzu ka ɗauki jami'a kamar ta bayero haka ka je kana kana so ka tafi ka ka karanta bangaren likitanci sai ga suna da wasu adadin dalibai da suke so su ɗiba wanda yake wannan adadin kuma sai ga ninkin ba ninki na dalibai da suke kwaɗayin karanta wannan fannin suna na wanda sun cancanta a basu saboda ka wannan shi yake sawa sai ga an rasa guraben kaga mutum ya shekara uku shekara hudu yana neman shiga jami'a domin ya karanta wani kwas amma duk sadda ya nema ba za a bashi ba duk sadda ya nema ba za a bashi ba wani sai shekara uku yana wannan abun nan saboda haka to shine sai ga cewa in yana da dama to bari ya tafi waje ko kuma bari ya tafi jami'a mai zaman kanta yi sannan kuma jami'o'in nan masu zaman kansu ba a yawan yajin aiki da zai dauke ka bata lokaci adadin karatun da zai kai na shekara biyar ko shekara shida sai ka dauki shekara goma kana yi baka san in ka fara baka san ranar gama ba wanda duk babu waɗannan a ah, jami'o'i masu zaman kansu saboda gazawa ce ta jami'o'in gwamnati ya sa ake ta kafa waɗannan jami'o masu zaman kansu saboda haka ni ina ganin ba ci gaba ne domin idan gwamnati ta iya kafa jami'o'in da yawa da za su wadaci ɗalibanta da suke da su ina ganin ba buƙatar an ce kai ka zo kai kai jami'a ma mai zaman kanta ba za ka yi ba saboda haka ni ina ganin ba ci gaba ba ne eh sunana Muhammad Sa'idu kuma ina karatu a Ruhu Bamali Polytechnic Zaria a matsayina na ɗalibi abinda da ya sa abubuwan ne yake faruwa kaka kamar makarantu na gwamnati most of malaman da ake ɗauka suke koyar da ɗalibai za ga yau idan ɗalibi aka zo jaraba za ga malami yana gaya ma ɗalibi fa idan har bai ba da kuɗi kaza ba zai iya kare shi ko kuma ya ga malami yana bin budurwa a makaranta most of government school kenan za ga sai an ba da wannan kuɗin kafin a daga gp ɗinka ya hai amma idan ka duba private university za ga asalin ƙwararrun malaman da ake kawowa da kuma irin albashin da ake biyan su malami ma ba zai yi tunanin har ya tinkare ka ya matsayin wai sai ka ba shi kuɗi kafin ya tsallakar da kai ba saboda yana karɓan albashi mai tsoka kuma ana ana kula da shi akwai kwamiti kwamiti da suke kula da koyarwan waɗannan malaman da suke ma ɗalibai mm. amma muhammad ka ganin cewar kamar yawan kakkafa jami'o'in nan masu zaman kansu za su yi illa ga jami'o'in gwamnati eh tabbas za su yi illa because abin da yasa na ce za su yi illa kaga jami'in gwamnati akwai magana na karancin biyan kuɗi abin da ya sha bangaren registration sakamakon saboda gwamnati ne ke kula da wannan jami'o'i amma idan aka dawo fannin private university za ga kuɗin da ake biya a wannan private university sai ya ninka wanda yake aiki wannan gwamnati to idan muka yi la'akari da mu talakawa za ga yawancin talakawa yanzu majority ba su da kuɗin da za su iya shiga wannan jami'u na private university sakamakon rashin kuɗi da kuma gazawa da sauransu amma ga akwai ɗalibi kamar ni mai magana ina sana'an plumber da plumber nan na gama makaranta na tun daga secondary school nake tabbatar da karatu na har zuwa jami'un eh, gwamnati to yanzu ina nake da karfin da zan iya biyan kuɗi in shiga wannan private university ba da wannan karfin sunana maimuna jibo um, ni dai ra'ayina akan wannan sababbin universities da ake hudewa shine gaskiya yana da kyau saboda akwai yara da yawa a kasar mu na Najeriya wanda ba sa samun dama suna shiga karatu ko da kuwa makarantar university na gwamnati ne um, kuma na gwamnatin akwai su amma gaskiya ba sa functioning sosai yau ana strike gobe a ce kun zo kun yi applying ku da yawa ba za a samu a ɗebi yara yara ba sa samun admission gaskiya sai ka ga yaro ya yi jam wajen shekara uku yana nan ya gama secondary school bai samu admission ba to idan aka buɗe wannan sababbin eh, federal universities din ni ina ganin kamar zai taimaka insha Allah saboda idan yara suka shiga nan to na gwamnatin ma wanda ba su da karfi za su samu su shiga kuma insha Allah zaman banza da tashin hankulan nan za su dan ragu saboda gaskiya wani lokaci tashin hankalin nan ma yana samun asali ne daga mutum baya karatu baya sana'a yana zaune kawai sai rasa abin da zai yi to amma idan youth mu suka samu dama suka shiga makarantu insha Allah wannan abubuwan da yake faruwa zai ragu amma idan ba a samu ana ba su admission gaskiya to abubuwan nan ma karuwa zai salamu alaikum Abubakar Umar tsari eh, to gaskiya wannan alamu ne na wanda ni a tunani na ana sa hana 'ya'yan talakawa karatu dalili kuwa shine kaga school fees ko kuma yanayin kuɗin biyan makarantu makaranta da za a yi idan an sa wani dan talaka ba zai iya wannan kuɗin ba akan samu wani kaina so kaga idan kuwa an ce za a tafi da irin wannan tsari na dan talaka ba zai iya biya kuɗin makarantar ta gaba da secondary ba to kaga ai ya nuna alamun cewa za a hana shi karatu kenan da idan an sama kuɗi ba ka biya ba to kaga ya za a kai karatu kenan san mai na kaina so wannan dalilin shine ina ganin cewa dole ya kamata masu kuɗi da kuma ita karan kanta gwamnati ta dubbi irin wa'annan mutane da suke kafa jami'a tasu ta kansu ta kashin kansu saboda su sa kuɗi saboda ɗan talaka kai karatu to kaga bai kamata ba kuma bayan bai kamata ba ya kamata a ce ita gwamnati ta sa hannunta a ciki ta hana irin abubuwan saboda ni 'ya'yan talakawa su yi karatu su more a ciki. To hawa bakar ayyancin jami'an gwamnatin da ake da su ba sa isan ɗaliban da suke gama sakandare galibi ga su yanzu akwai jami'an gwamnati gwamnatin tarayya tana da su da yawa gwamnatocin jihohi su ma suna da su da yawa amma duk da haka yaran ba samun guraben karo karatun jami'o'in gaba daya kamar su yi kaɗan a na gwamnati eh eto eh abin da ya sa wato sakaci ne na gwamnatin kai abin da zan ce maka sakaci na gwamnati in ka duba mafi akasarin lecturers da ai suke karatu su ko kuma suke koyarwa a makarantun gwamnati ba abin salari ba eh, abin salarin da ya kamata kuma ba a ba su kankari don ban ga dalilin da zai sa gwamnati ta ɗauki nauyin malaman jami'o'i ta ba su albashin kan kari kuma ta ba su mai tsoka kuma ta biya musu bukatunsu tana su ce ba za su yi karatu ko kuma ba za su koyar da ya kamata ba domin rashin karatun ko kuma rashin karatu da ake ba ɗalibai ai in ka lura a najeriya sai ka ji an ce a shekara sai ka ji an ce an je yan malaman jama'a sun je yajin aiki kusan wata uku kusan wata biyar duk me yake kawo wannan rashin biyan bukata ne to ya kana malamin makaranta kana malamin jami'a ba a biya maka bukata ka za ka wannan makaranta ta gwamnati private wannan na na abin nan wannan masu zaman kansu sai ka su dauke su matsayin abin nan kamar matsayin contract mm. to kaga kana malamin jami'a na gwamnati ga wancan kuma ya kira ka ya baka kuɗin da fiye da yadda ake biyan ka a can kaga za ka bar can ka zo duk da ke kana aiki a can don mafi akasarin waɗanda suke aiki a jami'an gwamnati to suna kuma aiki a wannan na na private go to kaga dukkan suna aiki a can kuma ana ɗauko su contract su zo na su bada lecture to duk wannan abun rashin biyan bukata ko kuma rashin biyan kuɗi da ake kan kari da kuma biya musu bukatunsu da ake yi to shi yake kawo wannan musabbabi saboda a ah, yanzu misali yaro na kila yana makarantar jami'a na gwamnati to an ce an yajin aiki kusan almost za a cire za a samu wata good seven months ko three months ko five months ko abin da ya fi haka ana yajin aiki to kuma ga yaro na kila yana da kwakwalwa na birni kana ganin ina da kuɗi zan iya bar shi ya ci gaba da zama gida haka a banza ba tare da nima na ɗauka mishi mataki ba kana ganin karatu idan ba a yin shi in yi ba a karatu kamar yana bacewa ne ba amma idan ana karatu yau da gobe yau da gobe yau da gobe duk wannan abu da kake gani ana jami'o'i ana fidda masu kuɗi suna fita suna jami'o'i duk kamar kamar da na gaya maka a baya ne wallahi rashin biyan bukata ne amma idan an ce akwai biyan bukata a ciki to in Allah ya soya da ba na tunanin domin mu mafi akasarin 'yan talakawa mun fi son mu tafi inda za mu samu sauƙin rayuwa. Tom Adalla yanzu bari mu gayyato Farfeso Yakubu Magaji Azare daga Jami'ar Bayero da ke Kano domin mu ji yadda zai mana fashin baki akan wannan maudu'in. Um, barka da wannan lokacin farfesa Yakubu Azari. Yau wato yau mun gayyato ka ne a cikin shirin mu na yau da gobe na ilimi yau talata muna magana ne akan harkan ilimi. Akan baya-bayan nan kaɗan an samu ƙaruwan university masu zaman kansu wato jami'o'i kamar guda uku da aka buɗe. to shine muke son mu ji a matsayinka na lecturer na professor ka dade a harkan ilimin jami'a kana ganin wannan zai kawo koma bayan ilimi jami'o'in gwamnati kamar yadda in aka la'akari aka kwatanta su da yadda ilimin secondary school da na primary school ya zama a najeriya ganin cewa mutane ba su cika son su kai 'ya'yansu makarantun gwamnati ba sai makarantun kuɗi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu dukkan godiya ta tabbata ga Allah na madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu rai ya ba mu lafiya kuma har ya ba mu iko na abin da za mu iya kokawa dangane da wannan mai zai da kuke magana to ala halin shi sha'ani irin wannan abu na farko da ya kamata a duba shine a duba a duba abin da ya shafi ne tarihin matsalar zafi tun daga farko to matsalar da ta taso tun daga farko najeriya ƙasa ce wacce allah ubangiji ya albarkace ta da yawan al'umma yawan al'ummar mu ya sa muna bukatar ilimi kuma ilimin nan ana bukatar sa ya zagaya domin ya wadaci yawan wannan al'ummar domin ita kanta ƙasar ta amfana da wannan yawan al'ummar taka wajen yadda za ta kawo ci gabanta. da farko gwamnatin tarayya ita ce take ɗaukar nauyin ilimi musamman a matakin jami'o'i jihohi kuma da gwamnatin tarayyar suke ɗaukar nauyin karatun sakandare da kuma karatun firamare da tafiya ta yi tafiya yawan al'umma ya ci gaba da bunƙasa ya ci gaba da karuwa har aka kai matsayin da yawan al'ummar nan da kuma abin da gwamnati take samarwa na wannan harkar ilimi ya fara zuwa kafada da kafada da farko in kin duba za ki ga da neman mutane ake shige su sun ilimi har ana ba su dan abin hasafi domin su su sun ilimi saboda kasa ta inganta saboda a samu masu ilimi daga baya tafiya ta yi tafiya da aka gane gardin ilimi ya zama to al'umma kuma sun fara shigowa cikin harkar ilimi har yawan al'umma ya zamanto ya kawo kafaɗa da kafaɗa da ainihin abin da gwamnati ke samarwa na abubuwan da suka shafi ilimi bayan wani lokaci sai ya zamanto ƙaruwar da ake samu na al'umma ya fara ƙoƙarin zarta abubuwan da gwamnati ke samarwa ta fuskar ilimi wannan yana da ya aka fara samar da makarantun masu zaman kansu domin duk lokacin da aka ce abin da gwamnati take samarwa ya fara yin ƙasa to za a samu wato ainihin ingancin abin da ake yi zai fara zai fara zai dakushewa kuma zai fara yin ƙasa irin wannan matsala ta sa wasu suka fara ganin cewa to dan nesa yasa ba za a yi tunanin kafa makarantu ko dai na al'umma ko kuma na masu zaman kansu ba domin a ainihin samu a cike wannan gibi da ake fuskanta na abin da gwamnati take samarwa to an fara haka da wannan niyya a hankali kuma wakan abu ya zamanto ya koma tamkar harka ce ta neman kuɗi ya zama harka ce ta neman kuɗi na'am to ana tafe ana tafe sai ya zamanto wannan al'amari da aka fara shi daga makarantun nazari nazari sai ya fara shiga kuma harkar firamare karatun firamare ya mahaifa da shiga wannan mataki ana nan ana nan sannan a hankali wannan al'amari sai ya shiga kuma matsayin matakin yan yan sakandare su ma suka fara fuskantar wannan matsala wannan dai shi ne irin matsalolin da aka fuskanta sha'anin ilimi a najeriya har yau aka wayi gari eh, waɗansu sun fara kafa jami'o'i masu zaman kansu waɗanda suke zamantowa tamkar kishiyoyi ga waɗanda gwamnatin tarayya take gidanarwa Matsalar da ake samu a yau da kullum ta sha'anin ilimi a wannan jire bai wuce batun yaya ingancin ilimi yake kasancewa ba. Gwamnati ana ta gefen dole ne idan tana so ilimin inganci dole sai ta samar da abubuwan da ake bukata domin ilimi mai inganci su kuma makarantun da ake gina su waɗannan jami'o'i da ake gina su masu zaman kansu sukan zamanto kusan akan gina su ne domin riba wanda kuma a waɗansu lokutan ba kowane lokaci ba yakan zamanto akan yi wato rikon tsakanin kashi da ainihin ingancin shi ilimin da za a samar da yayin da a wancan gefen ake fuskantar wancan matsalar saboda riba a nan kuma na ɓangaren gwamnati ana fuskantar matsalar saboda rashin isassun kayan aiki da kuma rashin isassun hanyoyin da za a bi a samar da ilimin mai inganci tun da kenan duka hanyoyin biyu kowace akwai matsala mm. to amma dai ala kulli halin su makarantu da ake buɗewa masu zaman kansu idan aka yi la'akari da yawan mu a ƙasar mu kuma aka yi la'akari da yadda gwamnati take ta fama waɗanda ma take da su nata ɗin yanzu an shiga wani hali na kula da su ya zama wani aiki ja wanda kullum ana cikin kai kawo tsakanin gwamnati da ƙungiyar malaman jami'a a kan ya za a gyara wannan tsarin ilimi domin kada ilimin gaba ɗaya ya lalace ya koma kamar yadda na secondary school da primary school yake wasa nan ga misali a yanzu hakan nan kungiyar malaman jami'a ta kasa tana yajin aiki tana ta fama da gwamnati wajen yaya gwamnati za ta shigo ta inganta abubuwan da ake da su na aiki domin wannan ilimin ya zamanto mai inganci kuma a samu damar da za a ringa ɗibar yara yadda ya kamata a jami'o'in nan yadda za mu rage yawan matasan da suke da karancin ilimi kuma a samu inganci a cikin ilimi. To ana ta buɗe wannan wannan matsalar ta kai kawo da ake ta samu tsakanin jami'o'i da gwamnati ya daɗa baiwa masu kafa jami'o'i masu zaman kansu dama. Daga cikin abubuwan da suke janyo haka shine akwai yawan fitar da yara da ake yi kasashen waje waɗanda wasu suka ga cewa a ƙasar mu Najeriya mutane suna ɗaukar 'ya'yansu suna kaiwa wasu kasashe suna biyan kuɗaɗe masu yawa wajen ilimin yara ai za a iya buɗewa waɗannan makarantun a nan gida na gida yaran su yi karatu kuma su samu takardar shaidar sun kammala karatun da sauransu. To wannan yana shi ma wata hujja ce da ta saka ake daɗa yawan buɗe waɗannan jami'o'in a cikin ƙafa. Sai dai idan tafiya ta yi tafiya, idan ba gwamnati ta fito ta kawo wani tsari yadda za ta daidaita ilimi wanda ita take tafi da shi da kuma wancan ilimin da makarantu masu zaman kansu tafi da shi a samu wani daidaito yadda wannan zai inganci wancan mai inganci ba to za a waye gari jami'o'in gwamnati su ma sun zama tamkar yadda makarantu na sakandare su ko na firamare su ke za a kasan nan don mu za a waye gari sai 'ya'yan talaka waɗanda ba su da yadda za su yi su ne kaɗai za su shiga makarantu. gwamnati kuma ba wani abu za su samu ba saboda ba a samar da kayan aikin ba wannan matsala ce babba to amma idan za a samu hukuma ta ne da hankali matsalakan wajen gina ilimi da ba shi ingancin da ya dace a ƙasa to waɗancan su kansu da suke gina makarantu masu zaman kan nasu dole su masu su tashi su tsaya wajen ganin cewa sun ba da ilimi mai inganci domin idan ba su bayar ba to na gwamnati za su kwace musu haka nika su ma kuma nan bangaren gwamnatin idan gwamnati ta shigo ta bada gudunmawar da ya kamata ta bayar su su ma dole su tashi su tsaya su ga sun shigar da ilimi ne inganci in ba haka ba waɗancan masu zaman kan nasu su ma za su yi da su waɗannan su ne waɗansu abubuwa da ya kamata a ce masu shirya manufofi na gwamnati an tsaya an kalli za a tsara waɗannan manufofi yadda za a daidaita tsakanin ilimi na makarantu masu zaman kansu da kuma ilimi na jami'o'i wanda gwamnatin tarayya take ɗaukar take kula da eh, tafiyar da su waɗannan su ne abubuwan da idan gwamnati za ta tsaya ta da hankali shi na sai a samu daidaito wanda ya kafa jami'a domin riba ya riba ta amma kuma ya bada ilimi mai inganci wanda Allah ubangiji ya sa ya samu makaranta ta jami'a ta gwamnati shi kuma zai samu ilimi mai inganci saboda gwamnatin tarayya ta tanadar da duk abubuwan da ake bukata yanzu ga misali rundunar da gwamnati take yi da kungiyar malaman jami'a ta kasa ba wai akan albashi ba ne mutane suna ta tunanin suna ta ganin kamar akan karin albashi ne babu abin da ya shafi albashi abu ne da ya shafi ya za a inganta aiki Ta zo ka makaranta an ɗauki yara da yawa babu ajin da za a saka su karatu yadda ya kamata babu ɗakunan da za a saka na kwana yadda ya kamata yaro an zo yana karanta likitanci babu kayan aiki a ɗakin gwaje-gwaje da zai yi amfani da su wadda zai sa ya fahimci karatun likitancin nan yadda ya dace yadda ake kamu a sauran bangarori na duniya wannan matsala ce ba karama ba wanda idan ba an tsaya an gyara an samar da waɗannan abubuwan yadda ya kamata ba to sai ya to yaran ana fitar da su suna gama makaranta bisa san abubuwan ba saboda me saboda rashin wadatattun kayan aiki wannan yana daga cikin muhimman abubuwan da kungiyar malaman jami'a ta kasa take ta kai kawo da gwamnatin tarayya wajen a samu a samar da waɗannan abubuwan ta yaya za a yi don a samu kayan aikin da za a inganta ilimi mu ma mu gayya da waɗansu ɓangarori na duniya ta dukkan yadda ake ci gaba a ɓangaren ilimi waɗannan su ne irin matsalolin da ake fuskanta wanda kuma tilas idan ba an tsaya an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yadda za a magance waɗannan matsaloli ba to hakika gwamnati suna fuskantar matsi da dama na abubuwa sun mata yawa da sauransu to amma fa duk da haka ɗaya daga cikin abubuwan da kowace gwamnati bai kamata ta yi watsi da shi ba ko kuma bai kamata ta yi wasa da shi ba shi ne ilimi ilimin nan kashin bayan ci gaban kowace al'umma ce tilas ne idan ana so a rage waɗansu matsaloli da cikin al'umma sai an inganta ɓangaren ilimi ya zama mai inganci mai amfani a cikin al'umma waɗannan su ne irin ire-iren matsalolin da ake fuskanta waɗanda kuma kafa waɗannan jami'o'i a zahiri ba illa ba ce amma kuma a yadda abubuwan suke tafiya idan ba an samu daidaito wajen yadda za a tsara manufofin yadda makarantu masu zaman kansu da kuma na hukuma suke za su tafi kafaɗa da kafaɗa a samu inganci ba to a ƙarshe maimakon yadda ƙasar kowa zai samu ilimin na yadda ya kamata to sai ya zamanto ilimin ya koma ya zamanto sai wanda kaɗai yake da gari. to wannan kuma zai iya zamantowa illa musamman idan muka yi la'akari da yawan matasa yanzu da kuma irin matsalolin da muke fuskanta na matasa na shaye-shaye na zaman banza da sauransu ma akalla in yaro ya sami ilimi ko da bai samu aikin gwamnati ba wannan ilimin nasa zai iya amfani da shi ya juya shi ya amfani da shi ko wata sigar da zai iya sana'a a rayuwarsa domin ya zama mutum na gari a cikin al'umma. tsayawa ne wannan wakan na shiga ki ko sosai da ya shi kalla wannan maudu'in namu na yau da gaskiya kin gane farfesa yayi magana mai mahimmanci sosai mm. inda ya nuna cewa ba wani illa bane ba da an bude makarantu masu zaman kansu jami'o'i masu zaman kansu ba illa a ciki saboda yawan mutanen Najeriya muna ma bukatar irin makarantu masu zaman kansu amma abin da ya kamata eh, gwamnati su inganta makarantun gwamnati don saboda samanto sun yi daidaito kai ma kanka in kana da hali in ka je makaranta masu zaman kansu kai mara hali in ka je makarantar gwamnati za ka samu wannan ingantaccen ilimi da waɗanda suke makarantu masu zaman kansu za su samu. dole sai ka zaɓa ko a inganta shi na masu zaman kansu ko kuma a inganta dukansu biyu su zama kowanne mutum yake so yana iya yaje shi haka ne dan in ba a inganta su ba kin gani za a zawo a koma gidan jiya yanda kin ga yanzu da wahala ki samu mutum ne mai hali da zai dauka dan shi ya kai shi makarantar primary ko secondary na abin nan na gwamnati eh, saboda rashin inganta an ba su da yaran su saboda rashin mhm. inganta. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da mu na yau Mr. Patrick Deya tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Daula Salim. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwanayi ba za su bari